domin fa'are wada hargitsi da yawan ɓarna ba kariya. Arewa a yau Masu sauraro barkanmu da kasancewa shirin Arewa yau da ke duba lamuran da suka shafi yankin Arewa mai jihohi goma sha tara. Kama daga lamuran tsaro, kuncin tattalin arziki, gararambar yara ƙanana kan tituna, tarbiyya, tarihi da sauransu. A makon jiya mun faro zanta da Dr. Ahmad Abubakar Gumi kan hanyoyin maslaha da masu satar mutane. Wannan mako zai ƙara fayyace abin da yake fatar zai zama mafita ga wannan damar da ta kawo cikas ga zaman lafiya a sassan Arewa da dama. Da hakan kuma ya gurgunta lamuran tattalin arziki. Arewa zumunta ta mutu sai nishaɗi sai sharholiya sai alfahari da yawan kwafe, girman kai sai kwamban tsiya. ba mun cika a kashe makudin kuɗi bane a kashe sun da ya kamata yaro ne baka yi mishi horo ba baka taimake shi ba sai zama dan kwaya dan shaye-shaye rehabilitation zaka je ba maganan a kashe shi ba rehabilitation mu shiga mu rehabilitating mutane ne wasu su fa sun dauki kwaya sun dauki gashi an ba su bindiga sun rasa shanu so dole a kashe wannan in an kashe musu kuɗin su maimakon ma'aikata bi za mu ga abun da ya kasa sannan wani abu kuma aka ce laraba suke cewa inna ma yuflahu alhadid bil hadid wato da karfe ake lankwasa karfe wannan makiyayan su za su yi maganin wani abu kuma mun shiga dajin mun haɗu da su wa'anda mun ji koke-koken su mun ga aniyar su in an ba su haɗin kai za su hana satan jama'a akan kawo maka ƙara kuma ga shi dai kai ba kotu ba ne shin wani mataki kake ɗauka don kawo maslaha to kun san kamar yadda aka ce wa tulbu ta min abuwa biya kullum ka shiga gida ta kofa wata window wata kofa mutanen nan da ke daji ai mutane ne suna da uwa suna da arɗoɗin su suna da wanda suke jin kunya duk yanda mutum ya zama tsagere duk yanda yake yana akwai wani wanda yake jin magana da shi to yawanci ne abin da ke faruwa da yake mun shiga mun haɗu da wayansu in an kawo wannan ƙara mukan nemi irin wayannan masu sassabcin ra'ayi a bi ta hannunsu a ga yadda za a samu maslaha za a iya cewa kana ɗaya daga cikin mai sassaucin ra'ayi wanda ke kawo maslaha tsakanin wayannan mutane ko da gwamnati haka wato muna ganin a yi sulhu da su sannan mu ilmantar da su gwamnati fa tana da ƙarfi tana da kuɗi tana da komai zama ne kawai ya kamata a tsaya a yi abin da ya dace wato babu blue blueprint ne kuma blue plan da ake yi na cewa ya zamu shawo wannan matsalan ya zamu kama su ma kanana kafin su ma su girma su shiga wannan mama tunanin haka to sai mun tsaya mun yi wani aiki sosai a gwamnatance sannan za a kawo ƙarshen wannan matsala insha Allah na'am duk da cewa kai ba gwamnati bane amma zaka iya ba wa gwamnatin shawara ina mafita eh to wallahi gwamnati kin san wani lokaci iri iri ce gwamnati shi yasa yanzu dai abin da muka hange gaskiya in ga miki muna hangen gwamnati mai zuwa cikin 'yan takarar nan hudu muna magana da su dukan su ɗaya ne kawai ban zauna da shi ba muna cewa musu in kun samu mulki to ga blueprint yana za mu sha wannan matsalar domin ba ma son wannan zuwa yana tauye tattalin arzikin kasar nan yana kawo tsoro a cikin gannan. yana tauye karatu ma su makarantu an kulle saboda haka abun da gaske muke yi to in gwamnati ba ta ji to ai ajalin ta ya zo so muna jiran wata gwamnati da za ta zo wanda yake tun kafin su hau mulki a dora musu blueprint inda za su tafi a sha wannan matsalar Mun gode dokta da hawa Umar da ta gudanar da zantawar. Yanzu kuma ku biyo ni mu koma kundin tarihi inda tsohon darakta a fadar Aso Rock Ahmad Ibrahim Lau zai ci gaba da shiga kundin tarihi don duba yadda Arewa take ajiya da yadda ta waye gari yau. Wani irin wayannan zababbun wakilan aka je cocktail. Cocktail da Hausance shine zan ce da liyafa ne ko? Eh, eh, yawwa bari ma da za gane je wani fati <laughs> yawwa eh ake yawwa aka zo ana cuɗanya da sarakuna din da zababbun wakilai da sauransu sai ya zo wucewa ya haɗa kafaɗa da wani basarake to wani ɗan uwan shi da shi har a lokacin yana ganin muhimmancin basarake ne ya ce kai wane ka sa abin da kai ya ce menene ya ce ai ka zo wucewa ka gogi kafaɗan wannan basarakin sai ce to menene da doki ke cin ciyawa yanzu kuma yanayi ya canja ciyawa ke cin doki an samu sauyi eh. to kaga wannan irin tunani ya nuna kenan ba mai da hukuma kome ba ana gani an ci gaba an samu yancin kai kowa zai akata abin da ya ga dama ya kwana lafiya to wannan karamin misali ne wayannan fa su ne wanda aka ɗora wa hakkin kula da jama'a a kafadansu to amma tunanin da yake shi yanzu ya samu yanci ne yadda zai wulakanta mai sarautan gargajiya abin da aka sa shi ya yi ba shi ne a zuciyan shi ba shi ga abin da ya sa a gaba to kaga nan akwai babban kure akwai kuma babban gibi tsakanin manufan gwamnati da kuma abin da ke faruwa to ba a tsaya nan ba da tsarin gudanar da ilimi abin da ya kama daga primary shi yawanci hausa ake cewa elementary zuwa secondary makaranta na biyu kenan bayan an gama primary har dai a je jami'a akwai canje-canje da yawa da suka zo da ba za a ɗauki mutum malanta ba sai an mar horo a kan fannin karantarwa shi kanshi, sai an ga yanayin shi da tarbiyyan shi tukuna kafin a bar shi ya je ya karantar da 'ya'yan jama'a wato ya wuce magana ilimi kawai na aji sai shi kansa ɗabi'unsa an tabbatar masu kyau ne yawwa to wayannan duka daga sanda aka samu reforms nan nan ma an samu gibi sabili da za an fara ɗaukan mutane ko ta halin yaya inda kana da takardar shaidan ilimi kenan, sai a ɗauke ka a ce ka tafi makaranta kaza ka je ka karantar shi kuma yaro musamman da yake shekarun primary akwai abin da turawa ake kira formative age lokacin ne kwakwalwansu ke ɗaukan duk irin abin da aka bar su suka gani ko suka ji in karatu ne mai kyau haka za su ɗauke shi in wani ɗabi'a ne mara kyau ba a hana su bin shi ba to shi ma za su ɗauke shi a wannan lokacin ne wanda Allah ya nufa zai iya haddace alkur'ani zai yi wanda Allah ya nufa zai iya ɗaukan darussan kimiyya da lissafi da sauransu tun a lokacin kwakwalwansu ke tana da kaifi tana daukan irin wayan abubuwa to haka kuma in aka bar su suna kallon munanan dabi'u. daga wayan da ya kyautu su zama shugabanninsu to haka shi ma za su dauka to haka abin nan ya fara tafiya za a je ba za a je ba aka zo aka wayi gari mutum zai yi sata a kamo shi a kawo caji ofis washe gari ka gan a titi ko a kasuwa inda ma ya yi satan mutum zai aikata laifi wanda da ana kyaman ma a ji irin wannan laifin ko an kamo shi an kawo ga hukuma washe gari zaka gan shi yana tafiya abin shi to haka abin nan suka yi ta tafiya fannin ilimi yana guguya yana raguwa ainihin ilimi yadda aka so shi ba haka yake tafi ba wajen kiyaye doka da zamantakewan da zai kawo zaman lafiya shi ma yana taɓarɓarewa ba a magance shi aka zo mutum an san shi da sana'an shi ko kuma bai da sana'a a wayi gari a ganshi ya mallaki wani abu ko kadara ko a ganshi da zunzurutun tsaban kuɗi yana bushashen shi ba wanda zai ce ta ina ya samu kuɗin nan shi ma watakila wasu nemi a dan ba su su ma su dan samu rabon su a cikin haka ne abin da ke faruwa kenan to duk ƙasa da ta samu kanta da irin wannan yanayi to fa ta doshi taɓarɓarewa ta doshi rugujewa to yanzu halin da muke ciki a arewa abin da ke faruwa kenan mu a lokacin mu. na kafin reforms kenan ita ta ɗauki nauyin karatunmu na primary school to amma an gaya maka baicin sabulun ɗauraya da take ba mu duk mako akwai ma sanda har uniform rigan da za a sa riga da gajeren wando ita na ita take ba mu balle kuma ka ce ka samu zuwa makarantar gaba da primary secondary school to nan za ka samu da tufafin zaman aji da tufafin shiga gari duka yana wuyan gwamnati duk kyauta ne sabulun dauraya kowane mako duk kyauta ne abinci so uku a ne duka kyauta ne wurin kwana za a ba da gado da katifa da burgo da filo duka kyauta ne gwamnati ke yin wannan don ta jawo ra'ayin mutane su bar ‘ya'yansu su zo makarantar boko yadda ake cewa yara manyan gobe su ake aka tarbiyartar don su zama shugabannin gobe to hakan nan aka tashi ka gama secondary school in ka ci jarabawa za ka je jami'a nan ma haka akwai scholarship gwamnati ne za ta ɗauki nauyin kome naka har ka gama jami'a ka fito abinda gwamnati ke bukata daga gare ka a lokacin shine ka zo ka mata aiki Masu sauraro a nan za mu sake dakatar da shirin. Ku biyo ni makon gobe don ci gaba da wannan zantawar. A madadin muryar Amurka da ta ɗauki nauyin shirin, ni na sura da mu'ali kaya da nishira shirya kuma na gabatar ke cewa mu zama lafiya. Wassalamu alaikum. To sarakai sai fa ku himmatu don ku gyara ƙasar ku da gaskiya.